Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai. A karo na biyu kenan cikin ƙasa da shekara guda da sojoji ke juyin mulki a Burkina Faso, lamarin da ke nuna irin rarrabuwar kawunan da ke tsakanin sojojin ƙasar. A ƙarshen makon da ya gabata ne, Kaftin Ibrahim Traore ya hambarar da Laftanar Kanal Paul Henry da Miba, wanda shi ma ya ƙwace mulki a cikin watan Janairun wannan shekara daga hannun zababben shugaba Roch Christian. bisa zarginsa da gazawa wajen samar da tsaro a ƙasar. Za mu fara da ra'ayoyin da kuka turo ta manhajar WhatsApp. Gidan Radio Faransa sashen Hausa mai magana da Lani Yaron Malam dan mai gamji da karamar hukumar Funtuwa ta jihar Katsina Najeriya. To a gaskiya a ra'ayina yau shine dangane da yadda sojoji suke juyin mulki a Burkina Faso da ma sauran kasashen Afirka baki daya to abin bai zama da mamaki ba duba da yanayin yadda shugabannin Afirka suke mulkar jama'a ba adalci ba rangwami ba dubawa da halin da talakawan suke ciki to ni a gaina shine wannan yasa sojoji suke juyin mulki domin su kawo ci gaba da karuwar arziki a ƙasashenmu na afirka baki daya kuma abin da zai magance wannan shine shugabanni su koma kan tafarki na adalci ga talakawansu gidan rediyo faransa na gode a tashi lafiya mai magana zilani yaran dan mai gamji daga karamar hukumar funtuwa ta jihar katsina najeriya Radio France International kai tsaye kuna tare da Ma'azu Kabiru Cigomin Kaciya mana kungiyar mabuga waya ta kasar rashin jihar Zamfara. To hakikanin gaskiya mu maudu'i ne ko ɗauko maudu'i mai matuƙar muhimmanci domin sake yin juyin mulki a ƙasar Burkina Faso tamkar sake mayar da hannu agogo bayani. Illa dai muna amfani da mu yi kira ga sojoji a ƙasar domin su martaba demokradiyya kan su mutunta mutuncin al'umma sannan su ka su fara hula gaskiya idan haɓiyar sata to ita ko da dawa da wari sai ka duk lokacin da an kaba fara hula mulki za su kyale ana ta kisa al'umma ana ta tattalin arziki ya yi kasa ba a kokarin abin da za a bunkasa ilimi sai ka ga daga su sai duk wanda ya samu dukiyar al'umma sai ya kwance mai gida a kanta wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa sojoji suke za su anshi ƙasa domin su ceto kasa daga halin take ciki muna fata wannan kira zai kai inda kamata ya kira mai magana ma'azu kabiru cigomin ka daga babban birnin jihar zamfara radio france international airfa muna gudanar da dama da ake ba mu. Sashen Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. Tsauni ni a ra'ayina dangane da irin wannan jiwe-jiwen mulkin da ake yawan fama da shi a ƙasar Burkina Faso gaskiya ya kamata a ce kungiyar ecowas ta shigo ciki ta yi kaka gida ta tsaya kai da fata a kafa gwamnatin farar hula sannan idan an kafa gwamnatin farar hula wanda zai hau mulki ya kokarin duk yi mu manya-manyan sojojin na ritaya ya dago da ƙananan su zamanto kawai suna ba ƙasa tsaro ne ma'ana aikin sojoji kenan shi kuma shugaban ƙasa ya ci gaba da gudanar da ƙasa yadda ya kamata shine ra'ayina kuma shine zai kawo mafita a zauna lafiya ƙasa ta ci gaba amma wannan juye-juyen mulkin ba alkhairi ba ne tsakani da Allah Radio France ku tashi lafiya na gode. radio france international rfi mai magana ba bandumaman daga nan bandi a jihar da magana a jamhuriyar nijar sake juyin mulki karo na biyu cikin watanni takwas da sojojin kasar burkina faso suka yi za mu ce hakan ya tabbatar da cewa a tsakanin jami'an tsaron kasar babu haɗin kai na a zo a gani kuma akwai babban kalubale a gaban kungiyar ecowas domin kuwa matakai ne ya kamata ta ɗauka mai tsauri akan wato kasashen da suke yawan ta juyin mulki yake da ma kuma sauran kasashe domin ya zama izina ga wato sojoji addu'ar mu dai Allah ya kawo zaman lafiya a wannan kasa ta Burkina Faso da ma sauran kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya ku tashi lahiya daga mai sauraron Radio France. Mai magana Alhaji Ila Hakimi babban katami na biyu ƙasar Boza Jamboriyar Niger. lallewan wanga jiyun mulki da sojoji sun kai a ƙasar Burkina bai dace ba mai da hannun agogo baya ne. Allah shugabannin tarayyar Afirka da na ƙungiyar su san matakin da za su ɗaukan sojoji duk sojin da ya yi mulki ai mai ba daɗi sa'annan ne za a samu zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka mai magana alhaji ila hakimi babban katami na biyu ƙasar buza jamboriyar Nijar, radio france sai na ji da gare ku. Sashi Hausa na gidan Radio France International mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram jamhuriyar Nijar. To dangantaka da wanga juyin mulki da aka yi a Burkina Faso, mu dai abin da zamu ce sai mu ce Allah ubangiji ya sa wanga juyin mulki da aka yi shine mahi alheri a kasar su dan saboda yan kasan kan kansa suna kiraye kirayen cewa wannan wanda aka ma juyin mulki a mulkin shi hakikanin gaskiya babu abin da ya sake zani. Kuma abin da ya shafi ECOWAS, ECOWAS babu abin da za ta iya a kan wani juye-juyen mulki da ake Afirka. radiyon faransa radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka hau da ya zo a daidai lokacin shi wannan maudu'i ya yi kyau bisa kudetar da aka yi burkina a gaskiya muna kiran talakawan burkina wannan kudeta da suke yawan yi baya ka alheri saboda wanga da aka hambare ma watan shi takwas na mulki kuma an zo an yi wata kudeta kenan wannan baya ka alheri ga ƙasa talakawa su tashi su yunkura su fuddo ma kansu mafita muna kira ga kuma kungiyar sai da yawo ita ce alhaki yara ta yi bisa kanta a afirka ta yi kokari ta shawo kan wannan yawan ta kudeta da ake a kasashenmu na afirka mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas a jamhuriyar niger radio faransa suna na amar soji dan nijar mazamni a nan kasar libya tripoli to mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu a game da yawan jujuyen mulkin da ake samu a ƙasar burkina faso to ya kamata gaskiya sojoji su kai zuciya nesa wannan yawan jujuyin mulkin ba shi ba zai ka musu ƙarshen yawan tashe-tashen hankalin wanda wanda hare-haren da ake kai musu ya kamata a yi haƙuri shi wannan wanda ya kama kin a yi haƙuri bakin iya watannin da aka ɗora mishi an yi cika a yi zaɓe a meka mulki ya koma ga hannun hular hula ya allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya a duk mu na afirka ma gabaki ɗaya bakin ra'ayina kenan a tashi lafiya. to hakika wannan juyoyin mulki da yake ci gaba da wakana a burkina faso muna tur da allah wadai da wannan juyin mulki kuma magana ta gaskiya babu inda juyoyin juyen mulki zai kai kasashenmu na afirka face koma baya raguwar tattalin arzikin kasashenmu mahukuntan kasar za su ji tsoron allah su gaggauta mayar da mulki karkashin farar hula domin wallahi ko mun kashin mulkin farar hula ya fi mulkin soja kawai sai dai yawanci kula da rayuwar jama'a ne dai mulkin soja ya fi amma babu dai 'yanci a ciki. Yanzu sai shafinmu na Facebook inda Kamis Sale zai karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Tuma da lahawa'u, bari mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko a shafinmu na Facebook da saƙon haɗin gwiwa tsakanin attajiri Umar da tsalha tela tare kuma da balasiza da ke kaura na jihar zamfara inda suke cewar salam arafai hausa tabbas kasar burkina faso tana fuskantar kalubalen yawan juyin mulki don haka muna kira ga sabuwar gwamnatin sojin kasar da su gaggawar mai da mulki hannun farar hula saboda gujewa sake afkawar wani ibtila'in juyin mulkin malam muhammad kuwa cewa yake kwarai karancin adalci ne yake kawo yawan juyin mulki a kasashenmu na afirka Kwamar Tasiu Iliyasu Magami daga jihar Katsinan Najeriya cewa yayi tabbas yawan juyin mulkin a kasar Burkina Faso abin damuwa ne ga ci gaban dimokuraɗiyya a kasar da ma yankin Sahel. Samar da shugabanci na gari shine mafita ga Burkina Faso, sako daga Suleiman Suleiman. Ahmad Abubakar da kawo mai ruwa bajuga cewa su kai salam arafa Hausa gaskiya mun ji takaicin yadda sojoji suka sako kasar Burkina Faso gaba. Ƙasa da shekara ɗaya an yi juyin mulki har sau biyu gaskiya ya kamata a ce an tsaya an duba me ke kawo hakan salam arafa arafai hausa hakika muna allah wadai da juyin mulki a kasar burkina faso muna fatan kungiyar afirka za ta yi dukkanin mai yiwuwa domin magance matsalar juyin mulki a kasar da ma nahiyar mu baki daya sako ne na haɗin gwiwa daga abdullahi ahmad tare da kabiru walin kare kare jalam daga dagauda na jihar bauchi sojoji su yi wa al'ummar ƙasar burkina faso adalci kawai su ci gaba da mulki Sako daga Abubakar babar Rabi Sarina. To bari mu kammala karanto sakonnin ra'ayoyin naku da sakon Murtala Sani inda yake cewa rawan da za su taka ɗaya ce shugabanni su adalci ga talakawa. To iya sakonnin da za mu iya ɗauka kenan da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook. Hawa gare ki. Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International. aiko mana da saƙo ta shafinmu na Facebook ko kuma saƙon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Yanzu kuma shirin zai dora. Ina game da juyin mulkin da an kai ƙasar Burkina Faso, to Ubangiji Allah shi zaɓa musu dai shugaba na gari. Awo, don darniya ta yi yawa cikin ƙasashen nan da sun kai muna mulkin mallaka. Darniya ta yi yawa ba su bari ƙasashe su ci gaba. Kenan yanzu tun da Allah sa sun kai juyin milki Allah Ubangiji shi sa su yi hulɗa da ƙasar da za ta ƙara su gaba hmm, su yi hulɗa da ƙasar da suka ganin za ta yi zama alheri gare su wanda 'yan ƙasa ga su su ya kamata a yi hulɗa da ita amma mu yanzu gaskiya darniya ta yawa cikin waɗanda sun kai mana mulkin mallakan nan ubangiji allah shi sa ƙasashen afirka su ci gaba su mun fudiga ta abul filin Turari Arfi, mai sauraron kuna da kullum Nasar Alharu da garin Zubi jihar Marada a jamhuriyar Nijar. Muna godiya a kan wannan maudu'i da kuma na mutufa albarkatun bakin mu dangantar da juyin mulki da aka yi a kasar Burkina Faso. Juyin mulki saboda rashin tsaro kawai yana ga kwaɗayi ne irin na sojoji. Dalili ko shi ne da an yi maganar tsaro an yi maganar soja ne. Shi kuma tsaro baya taɓa inganta sai da abubuwa guda uku. Yawan sojoji sanin makamar aiki kuma da makamai masu inganci me zai hana shugaban sojoji in babu wannan ɗaya daga cikin wannan wannan abu guda uku ya kai maganar majalisa kenan in ya kai maganar majalisa guya mai ba za a kenan wannan matsalai duka targe ta kare kenan kawai dai mu da sai dai mu ce kawai dai lahin sojoji ne saboda dama an ci ai sai ka saki kofa ka ke samun kafa ta shigo gidanka kenan sai wulakanta ka muna dai godiya Allah ubangiji ya taimake mai ba mu tsaron lafiya ina godiya na sar alharu daga garin jihar yaran da jamhuriyar Nijar Gidan rediyon Faransa mai albarka. Kuna magana da Mustapha Adamu daga nan ya mai babban birnin jamhuriyar ne. Ra'ayina a yau dangance da maudu'in da kuka bada na kudeta da ruwa. kasar burkina faso a gaskiya ne a nawa ra'ayin wannan abun yana faruwa ne sakamakon har yanzu rashin ingantaccen shugaba da ba a samu ba a kasar domin duba da irin yadda shi wannan hambararren shugaban kasar ya karɓi mulki ga wancan shugaban kasa na demokaradiyya gashi kuma shi ma bai tsina na komai ba shine har ta kai ga sojojin ƙasar suka ga cewa ya kamata su kibar da shi. Ahmed Fiauza mai magana Abdulkarim Abdullahi ɗalibi mai koyon aikin jarida a nan Jami'a Abu Dumbun da ke nan garin Yami. Mun gode da kuke bawa maudu'i muke bayyana ra'ayinmu akan abin da yake ci mana tuwa kwarai a Afirka. A gaskiya juyin mulkin da aka yi a Burkina Faso cikin shekara guda a juyin mulki bui. Mun muna ganin daidai ne saboda mun ga sakamako a ƙasar Mali. Kenan juyin mulki in dai ƙasa ba ta nan ga ta yadda ake so talakawa suna shan wahala. Juyin mulki sojoji ne kawai kamata a ce sun hamɓarar da shugaban da yake zalunta al'umma. al'umma domin Thomas Sankara yana gai duk shugaban da yake zaluntar al'umma su zawa ne kamata a ce sun sauke shi sun yi mulkin soja don su mai komi bisa hanya mun gode rufe Hausa sunana rabiu ado daga nan cikin garin magare a jamhuriyar nijar ra'ayina shine dangane da an ana so a daina juyin mulki a cikin kasashenmu na afirka to ba komi bane shine a samu adalci shugabanni da suke kai su dinga yin adalci idan ana yin adalci babu wanda zai tada bore ba ta ne ce mulki bai mishi ba ko a juyin mulki wallahi rashin adalci duk shine yake kawo mana wannan abin inda a ce za su tsarkake zuciyarsu in Allah da to za a samu zaman lafiya kuma in Allah da juyin mulki zai zama tarihi ra'ayina kenan daga mai sauraron ku rabiu ado daga nan cikin garin magare a jamhuriyar nijar sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da samun akwai kitsa juyin mulki karo na biyu a kasar burkina faso cikin shekara guda su alhakikanin gaskiya wani koma baya ne ga ainihin mulkin dimokuraɗiyya sai dai abun da muke ganin yana haifar da yawan kitsa juyin mulki a kasashenmu na afirka na farko dai zan ba shugabannin nan shawara domin wani bizalunci da cin amanar ƙasa sace-sacen dukiyoyin al'umma ƙyale ainihin ƙasa cikin rigingi rigimu na kabilanci da kashe-kashe da ainihin rasa rayuka da ake a wayannan kasashen su yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya sojoji ke amfani da wannan damar suna cewa sun karɓi milki ne ga farfulla domin a samu zaman lafiya su kuma wayannan shugabanni na ƙungiyar tarayyar afirka masu shiga tsakani sai sun gyara kasashen su kamin su je su gyara wata kasa domin dukkan wayannan shugabannin masu shiga tsakani babu wanda bai da tambo a ƙasa tai A nan shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ya zo ƙarshe. A madadin Kamis Sale wanda ya taimaka wajen kawo maku shirin. mu na yau Ibrahim Tukur Kefe, ni Hauwa Muhammad ke cewa a huta lafiya.